أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختص نبيه محمدا بأصحاب كالنجوم وأوجب على الكافة تعظيمهم واعتقاد حجية ما كانوا عليه إماما ومن حقائق المعارف والعلوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتدرج بها في شركهم المنزوم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي هباه ربه بسره المكتوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما بدوام الحي القيوم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين لشدة وطن بالقعدة عليه وآله وسلم sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 لي لي da wato takwas ga watan takwas shekara da goma takwas a wannan masallaci na abubakar sadiku allah ya kara masa yadda a wannan unguwa ta kadauri wato sabuwar kaduna inda muke gabatar da karatu a cikin littafin babban malami al'imam annawawi allah ya ji kansa allah kai masa rahama kamar yadda masu saurari za su iya tunawa muna bi mataki uku na farko mai tarjaman sahabin da ya rawaito hadisi na biyu fassara hadisi sannan tare da sa sannan sai mu biyo kuma mu faɗa abinda hadisi ya ƙunsa na fa'idoji a darasin da ya gabata wannan shine darasi na arba'in da shida حديث أبي مالك من الأشعري أن آثم الأشعري قال هو أبي مالك الأشعري بن آثم الأشعري أبي مالك عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبيات الطهور شطر الإيمان فلكي شين رب الإيمان wanda mun ɗauki dogon lokaci muna bayani dangane da abin da ya shafi tsuhur da kuma kalman shatar da kuma ita kanta imanin walhamdulillahi alhamdulillahi annabi ya ce tamla'ul mizana tana cika mizani a satin da ya gabata mun fara bayani mun ce malamai sun kasa sun ce alhamdu ya kasu gida biyar akwai alhamdul ƙauri wa huwa lisani akwai alhamdu na baki shine yaban da harshe yake yi wa sana'uhu da kuma gwarzantawa da harshe yake yi alal haqqi akan Allah subhanahu wa ta'ala bima asna bihi ala nafsihi da abin da shi Allah ya yabi kansa da shi shi yasa za mu ga duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai fara za ku ji mai ruwaya ya ce fa hamidallah wa asna alaihi sai annabi ya gode ma Allah ya yabi Allah ya jinjina masa ya masa kirari sannan na biyu akwai alhamdul fi'ili alhamdul fi'ili huwa al-ityanu bil a'mal al-badniya shine mutum ya zo da aiki na gangar jiki ibtiga al-wajhi Allah ta'ala dan mutum yana so ya ga fuskar Allah gobe al-kiyama sannan akwai alhamdul hali alhamdul hali malamai suka ce huwa alladhi ya bi hasbir ruhi shi abin da yake kasancewa gurgurdan ruhi wal da kuma jiki kal ittisaf bil kamalatil al ilmiya wal amaliya kamar siffantuwa da sifa ta kamala ta ilimi da sifa ta kamala ta aiki wata da mutum ya ɗora wa kansa zai ɗabi'antu bil akhlaqil ilahiyya da irin ɗabi'un da Allah subhanahu wata'ala yake da su masu kyau Kamar hakuri afuwa kau da kai da makamantin irin waɗannan sannan akwai alhamdul lugawi huwa wasu bil jamil shine siffantawa da abu mai kyau ala jihati ta'zim wa tabjir bil lisan wahdahu akan fuska ta girmamawa da kambamawa amma ta hanyar harshe shi kaɗai sannan akwai alhamdul urfi wanda malamai suka ce alhamdul ofi din nan fi'ilun yashkuru bit ta'zimul mun'im fi'ili ne wanda da shi ake sani ko mutum yake jin wajen girmama wanda yake yin ni'ima bi sababi kaunihi saboda kasancewa Allah shi ne wanda yake yin ni'ima din da haka wannan ya kunshi ya kasance godiya ta harshe da kuma godiya ta gabbai a satin da ya wuce mun fara bayani mun ce wannan kalma ta alhamdu da annabi ya faɗa a nan wajen yake walhamdulillahi tamla'ul mizana alhamdulillahi tana cika mizani tana cika ma'auni surorin Alƙur'ani guda biyar sun buɗe da wannan kalma surar da ta fi kowace sura ita ce suratul fatiha sai ta Allah subhanahu wa ta'ala ya fara buɗe ta da alhamdu mun ce daga lokacin da mutum ya ce alhamdu inda ya san abin da ya faɗa to duk wata sifa ta kamala ya tabbatarwa da Allah ita sannan duk wata sifa ta naƙasu ya kore ma Allah subhanahu wa ita to suratul fatiha kasancewarta ita ce ummul qur'an da Allah ya ce wa annabi wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim to sai ta fara da alhamdulillahi rabbil alamin sana akwai suratul an'am Allah ya ce alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan akwai suratul kafi ita ce sura ta uku Allah ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja sannan akwai sura ta hudu ita ce suratul saba'i Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi alhamdulillahi allazi lahu ma fis samawati وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير sannan sura ta biyar ita ce suratu fatir alhamdulillahi alladhi alhamdulillahi fatir as-samawati wal ardi ja'il al mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba wa'annan sune surori guda biyar a qur'ani da suka fara da alhamdu alhamdu sannan muka ce akwai surori guda hudu da suka kare da alhamdu suratul isra'i tana ce Allah ya ce wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhull wa kabbirhu takbira sannan akwai ƙarshen suratul an'ami Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa qul alhamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malu sannan akwai suratul safat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sannan akwai suratu zumar Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa yan aljanna in sun shiga ciki wa qalu za su ce alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-arda godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gaskata mana alƙawarin da ya mana sannan ya gadar mana da ƙasa ba wannan ƙasar ba ƙasar aljanna Na natabawwa min aljannati haythu nasha inda gashi muna sauka aljanna duk inda muka ga dama Allah ya ce fa ni'ma ajrul amili sai ya wa tara al mala'ikata hafina min hawli al arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin a satin da ya wuce ko a darasin da ya gabata na fara bayani na ce hikiman da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe surori guda biyar da alhamdu aka rufe hudu da alhamdu idan ka ɗauko biyar ka ɗauko hudu kaga bai zama tilka asharatun kamila ba ya zama tara a cikin tara akwai wuturi to buɗe ƙur'ani da wannan saƙon yana nuna maka cancantuwar Allah subhanahu da ta'ala da bauta kar a haɗa shi da ainihin wato kuwa to don haka shi Allah ya riga ya riga ya gama gode makansa in ba ma wanda ya goye masa ya kira kansa alhamidu ya ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min gulma dhulumati ila nori nur sai ce bi idni rabbihim ila siratil aziz alhamid zuwa ga tafarkin Allah wanda yake mabuwayi sannan alhamid sannan yake lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa inna allaha lahu al alhamid wannan a cikin suratul hajji Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan sannan wani wajen yace lillahi ma fi samawati wal ardi inna Allah huwal ganiyyu shi Allah shine mawadaci wanda yake al'amin wanda yake gotaji sannan yace wa taral ladina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa al-haqqu wa yahdi ila siratin ila siratil aziz al-hamid sannan yace ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyyu alhamidu Allah shine mawadaci wanda yake abin godewa sannan yace wa huwa allazi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanat wa yanshuru as-sahab wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliy al-hamid to Allah ya kira kansa da irin wannan a gurare a cikin alqur'ani wanda sun kai waje saba da guda goma waje na ƙarshe Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وإن تمتعني بقميسا أكي مسا عذاب وسيرين إيمانا سدى الله دول إكل ولن سفادا فشيسا دام سامو القرآن الله سبحانه وتعالى يفعل الظرف زماني da kuma makan inda ake gode masa ba ya ce godiya ta tabbata ga Allah ba to da ina da ina ake gode ma Allah sannan da wane lokaci da wane lokaci ake gode ma Allah shi yasa suratu fatir sai ya faɗi zaman waje yace alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi sai yace wa lahu alhamdu fil akhirah ya ta tabbata ga Allah farko da ƙarshe wa huwa al-hakimul khabir sannan ya ƙara ta fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وهين ashiyan wa hina tuzhiruna dan haka Allah ya faɗi zaman da ake gode masa shine duniya da lahira ko ko kuma zaman inda ake zamanin da ake gode ma Allah subhanahu wata'ala shine duniya da lahira to godiya ta tabbata ga Allah duniya da lahira sannan makan wajen da ake gode ma Allah shine sama wa. da ƙasa to godiya ta tabbata ga Allah sama da ƙasa shi yasa in mutanen ƙasa ma ba su gode masa ba to na sama za su yi za su yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya shi yasa annabi Musa zai ce wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an inda za ku kafirce ku da duk wanda ke bayan ƙasa to Allah ya riga ya wadatu daga barin ku bai da bukata ainihin wato akan kuwa to shi yasa zamu ga a munasabobi da dama Allah ya riga ya gama kansa godiya da kansa da ya gama faɗar wa'incan al'ummomin da ya halakar da su sai ya ce faƙuɗe a dabirul ƙomin da zina zalamu sai aka yanke ƙarshen wa'inda suke abbalimin sai ya ce walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata da Allah ubangijin talakai sannan ya ce zaraballahu masalan abdan mamalukan la ya ƙadiru ala shi'in wa man razaqnahu minna rizqan hasanan wato fa huwa min fa huwa yunfiqu minhu sirran wa hal yastawun sai yace alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun sannan Allah ya kare ta wal in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah sai yace qul alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun kace godiya ta tabbata ga Allah mafi yawancin su ba su sani bane sannan ya ƙara faɗa ya da raballahu matsalar rajulan fiye shuraka'a متشاكسون ورجلا سلما لرجل سيتي هل يستويان مثلا سيتي الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون سنن الله يقال فأيتي وهو الحي لا إله إلا هو مخلصين وفدعوه مخلصين له الدين سيتي الحمد لله رب العالمين سنن الله متقسين سيتي يقال فأيتي فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض wa rabbil ardi sannan rabbil alamina wa lahu al-kibriya fi wa huwa al sannan Allah ya faɗa yake cewa yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al mulku wa hamdu shi yake da mulki sannan shi yake da mulki godiya sannan wa huwa wa huwa ala kulli shay'in qadir to shi yasa za mu samu a munasabobi da dama dole sai an gode ma Allah shiga aljanna Allah ya ce wa naza'ana ma fi su sudurihim min gill duk abin da ke cikin zukatan mutane da damuwa ba za a shiga aljanna ba sai an ci tajri min ta al-anharu aljanna da za su shiga saboda koramu na ruwa na gudana karkashin ta da sun shiga abin da za su ce wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون sannan za ku ga Allah haka zai ce da awahun fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum karshen abin da za su faɗa da sun shiga aljanna shine alhamdulillahi rabbil alamin sannan haka in sun shiga ciki dan aljanna haka za su ce wa qala alhamdulillahi allazi azhaba anna al godiya ta tabbata ga Allah da ya tafi mana da duk wani abu mai wahala saboda inna rabbana daga burin shakur shi yasa za mu ga annabi ibrahim da girmansa da allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ɗaya abin da ya faɗa ke ya ce alhamdulillahi alladhi wa habba li ala kibari isma'ila wa ishaqa inna rabbi la sami'u du'a sannan annabi mu shi ma haka allah ya ce masa fa idza sawaita anta wa man ma'aka ala al idan ka daidaita kai da wanda suke tare da kai a cikin jirgi Allah ya ce ka kula alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin sannan haka Allah ya ce wala qad atayna dawuda wa sulaymana ilman mun ba annabi dawuda da sulaymana ilmi wa qala sai suka ce alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi mu'mini na haka Allah ya ce wa annabi qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikun to da haka shi yasa za ku ganin annabi ya ce walhamdulillahi tamlaqul mizan sannan ya ce wa subhanallahi sarki ya tabbata da Allah kuma sannan sai ya ƙara cewa alhamdulillahi tamla'u au tamla'ani au tamla'u ma bayna as-sama'i wal ardh suna cikawa ko da alhamdulillahi da subhanallahi ko au tamla'u ko kuma ita subhanallahi din tana cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa na ainihin wato ma'auni na aikin alheri mun faɗa a ayar da muka karanta da cewa ɗan aljanna ko su idan sun shiga aljanna za su ce sun haɗa abu guda biyu saboda Allah ya ce awahun fiha abin da za su faɗa a cikin aljanna subhanaka allahumma ɗaya kenan ko wa tahiyyatuhum fiha salamu wa akhiru alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin kenan kaga subhanallahi walhamdulillahi su ma haka awahun fiha subhanaka allahumma sannan daga ƙarshe walhamdulillah ne abin da 'yan aljanna za su faɗa a ciki to a tasbihi dukkan abin da yake na ban mamaki ne ƙwaran gasken gaske ko ƙanƙan da ta zuwa ga Allah akan yi amfani lokacin da Allah madaukakin sarki yake inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu mala'iku ce ta kai ta da fiha man yusiru fiha wa yusbiqu dima kaga zai zubar da jini amma wa nahnu nusabbihu bihamdika kaga subhanallahi walhamdulillahi da shi muna yin tasbihi gare ka sannan kuma muna gode maka to shi yasa daga ƙarshe bayan da Allah ya jarrabe su Allah ta'ala sai ya faɗi cewa mala'ikun sun ƙara maimaita sun ci qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul sannan haka Allah zai ce wa mala'iku lokacin da zai tuhuma akan waɗanda suka bauta wa mala'ikun a nan duniya ya ce waɗannan su ku suka bauta ma qalu za ku ce subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'atahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa kanu qauman bura sannan Allah ya ƙara faɗa a wani wajen yace wa mai yahshuruhum jami'an ranar da Allah zai tashi kowa da kowa sun mai kudu lil mala'ikata sannan Allah zai kalli taron mala'iku ya ce musu a haƙula iyakun kanu ya abu yanzu nan su ko suka bauta ma abinda mala'iku za su fara faɗa a gaban Allah kafin kowace kalma don su kare kansu kanu su bahana ka za su ce Allah kai ya tabbata gare ka an ta waliyuna min dunihim bal kanu ya abu dunan jinna aksaruhum bihi mu'minuna aljanu suka bauta ma kuma mafi yawancinsu da su suka ainihin wasu imani to shi yasa za mu ga a munasabar masu imani Allah da yake inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari sai yake da ayatin da ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka Allah baka halitta sama da kasa da abin da ke tsakanin sama da kasa ba sarki ya tabbata gare ka sannan haka Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'd rabbina lamaqula sarki ya tabbata da Allah subhanahu wata'ala lallai alƙawarin ubangijin mu abin cikawa ne shi yasa ran da Allah zai tsaye da annabi Isa ya tambaye shi ya ce masa a anta qulta lin nasi ittakhiduni kai ka ce wa mutane su liƙe ka da kai da mahaifiyarka a rauta cikin Allah a baku kafin annabi isa ya fara faɗa kowane abu a gaban allah don ya kare kanshi abin da zai fara faɗa shi ne su subhana allah ɗarki ya tabbata gare ka ma ya kuno li an aqula ma laysa li bi haƙƙin, in kuntu qultuhu faqad alimta annabi musa da ya je yana so zai ga allah walamma ja'a musa li miqatina da ya je miqati yana so zai ga allah allah ya ce masa bari ne yana so zai ga lokacin da allah subhanahu wata'ala ya tajalli dutsen ba zai iya ɗaukan Allah ba ballantana annabi Musa ya gan shi dutsen ya nufi ya zama gari annabi Musa da ya suma yana farkawa abin da ya fara faɗa shi ne ƙala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minina ko ana awwalul muslimina Allah sarki ya taba ana awwalul mu'minina sarki ya tabbata da to shi yasa zamu samu annabi Yunus da Allah madaukakin sarki ya ba mu labari yace wa inna Yunusa lalle annabi yunus salamin al-mursalin yana daga cikin manzanni na Allah in baka lokacin da ya gudu ilal mai mashhur zuwa ga jirgi ta ruwa wacce aka makare ta da lodi Allah ya sa shi wa'azi ya ji yayi wa'azi mutanen garin sun ki karɓar karatu bai jira cewa Allah madaukakin sarki ya masa umarni zai baggara idan da Allah ne ya masa umarni ya ce ya baggara to sunna ta Allah subhanahu wa ta'ala in shi ma annabi wahayi yake ya bagari to matsala ta faru da ya shigo jirgi kawai sai aka ga jirgi ta fara tangal tangal ana cikin tafiya sai jama'a suka ce to duk yadda aka yi a jirgin nan akwai wani al'abdul abi gudajjen bawa da ya fito daga mai gidan shi shi kuma gashi ya fito daga wajen babban mai gida shine Allah subhanahu wa sai aka ce to yanzu ya za a gano wane ne sai aka ce to ai ƙura shi ne Allah ya ce fasaha ma sai aka yi ƙura sai ta faɗo kan annabi Musa sai ya zama fakana min al-mudahadi ne yana daga cikin wanda aka ɗauka wannan ya kama nan wannan ya kama nan aka yi wacce aka ɗauke shi aka wurga shi ruwa ana wurga shi ruwa inji Allah ya ce falta kama hulhudu sai wani ƙatin kifi kawai sai ya zo sai ya loma da annabi Yunus kawai sai koma kasar ruwa sai zaman shi shine Allah ya faɗa a suratul anbiya wa zannuni ka ambata musu ma abucin kibi iz zahaba mugadiban lokacin da ya bar sa yana mai fushi Allah ya ce wa banna allan naqdir alai sannan annabi Yunus ya tsammani cewa ba za mu saka shi cikin kunci ba to da ya shiga cikin cikin wannan kifin Abin da annabi Yunus ya dan Allah ya fitar da shi daga bala'i tasbihi ya danga yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh wannan tasbihin da ya danga ne Allah ya ce falaula annahu kana min al-mustaqbilina ba dan annabi Yunus yana yin wannan tasbihin ba inda Allah sai ce lalabita fi batnihi da ya zauna cikin cikin wannan kifin ila yau mai ba a suna har zuwa ranar da Allah zai tashi kowa da kowa yanzu abin da ya hana shi zama cikin cikin wannan kifin wannan tafiye ne to shi yasa annabi ya faɗa yake cewa duk mutumin da ya shiga cikin bala'i masifa ya lazamci tasbihi na yunus bin matta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allah sai ya fitar da shi daga bala'in da ya shiga to dan haka za mu ga cewa duk inda aka yi wata katobara aka aka aka ɗibo ta to farkon abin da Allah madaukakin sarki yake dan ya tsarkake kanshi sai ce subhana rabbi ya tabbata ka Allah kafiran makka sun kalli manzon Allah sun ce wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yankuwa ba da za mu yi imani da sai ka sa garin makka ya zamanto wato ta zama ƙorama. abubuwa na ruwa suna buguwa أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ الله يقول كثير مسو سبحان الرسول هل كنت إلا بشر رسولا sarki ya tabbata da Allah ani ban kasance komai mafafi mutum ne sannan abin wannan girma shine Allah subhanahu wata'ala ya karfafi kansa da kansa ya ce subhanan da bi asara bi abdihi laylan min al-masjid Allah ya riga ya gama tsarkake kansa da kansa shi yasa da an jingina ma Allah da an ce yana da zai ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin sai ce subhana ba yadda za a ce Allah yana da da sarki ya tabbata ga Allah idan qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار zai ce subhanallahi wa ta'ala amma yushrikuna da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da tsarki ga kankin kanshi da haka zai ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ba wani abu a dauran kasan nan ko a sama wallahi yana ma Allah tasbihi da kuma gode amma walakin sai dai ku ne fala tafahuna tasbihahum tasbih ba za ku fahimci ya yake ba da haka tun da Allah ya ce wa in min shay'in babu wani abu kaga wannan littafin da yake gabana to yastadduhu bi hamdi yana tasbih yana gode ma Allah ba za ka fahimci yaki ba ne wannan teburin da aka ajiye yanzu yastadduhu bi hamdi wannan latifika ita ma tana yi wannan ma tana yi wayan ma tana yi bangon masallacin nan yana yi wannan abin da aka kama yana yi amma walakin la tafahuna tasbihu ba za ku fahimci ya suke yin tasbihin ba ne amma babu wani abu shi yasa Allah zai ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi duk abin da ke sama da ƙasa yana tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala ko mutum ya sani ko bai sani ba to shi yasa anan wajen sai annabi ya faɗa yake cewa walhamdulillahi tabla'ul mizana wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal ardi shi yasa daga ko zama kai a waje kafin ka tashi sai an ce sai kai kafaratul majlis a cikin kafaratul majlis ya kunsa akwai wannan abu na farko da zaka fara faɗa shine subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka sannan sai ka tashi tasbihi ake so kai ma Allah subhanahu wa ta'ala da gode masa sannan sai neman gafara kafin ka tashi to ba abubuwa bane masu wahala wajen neman lada a wajen Allah a baki amma tun da mafi yawanci ba saba aka ba sai kaga abubuwan sai a hankali Allah ta'ala ya kiyaye sannan annabi yace was salatu nur sallah da muke ganin ta haske ce ya tabbata a cikin littafin wato malamai suka ce nan da Allah madaukakin annabi yace was salatu nurun wani malamin yana faɗa yana cewa salatu ko salatu ka nuru wal ibadu rukudu wa naumiki diddin lissalata a ni wannan wata mata yake faɗa ma yace salatu ki nuru wal ibadu rukudu wa naumiki diddin lissalata a ni ya zo cewa al'asalla wa hiya fil akhirati nurun lil mu'minina fi zulumatil qiyamah wato haske ce ga masu imani a cikin duhun gobe alkiyama sannan haka nan akan sirati haske ce Allah madaukakin sarki ya faɗa mana yau masarar mu'mini da wal mu'minati ya tsanuruhun bayyana ainihin wa imani ranar da za ka ga masu imani maza da masu imani mata suna tafiya ga haske yana tafiya a gabansu Allah ya ce bushra kuma yawma jannatin tajri min tahtiha al khalidina fiha ana muku albashir tun yanzu kafin ma ku karaka albashir din ita ce akwai aljanna da za ku samu kuma za ku dawwama a cikin ta sai yake wa zalika huwa al-fawzul azim wannan kuma shine rabo mai girma Allah ka sa mana daga ciki dan ka sallah haske ya tabbata a cikin littafin ta'azimu qadr as-salah na Abu Abdullahi Muhammad bin Nasr bin al-Hajjaj al-Marwazi wannan malamin ya rasu hijira 294 kaga ya fi shekara dubu bai duniya an abdullahi bin umar an annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace man hafaza ala salati duk mutumin da ya kiyaye akan sallah yace kanat lahu nuran wa burhana to sai sallah ta zama masa haske da hujja sannan wa najatun minan nar yawmal qiyama da kuma tsira daga wuta gobe alkiyama wa mallam lam yuhafiz alaiha duk wanda bai kiyaye akan sallah ba lam yakul lahu nurun wala burhan ba shi da hujja sannan ba shi da haske sannan wala ana jatu yawmal qiyama tsirarsa yana da wahala gobe alqiyama wa kana yawmal qiyamati ma aqaruna wa hamana wa ubayyin kala gobe alqiyama sai an kawo shi da qaruna da hama na da ubayyin kala a danna waje daya قال أبو عبد الله يتي وسنذكر الأخبار لكن دام أنبت حديثي المروية في الإكفار بتركها واتأك رويت ودنكي وولي برسل كافرين وإيجاب القتل على تاركي هذا كما واجب تنكشد ولي منتا فيما بعد إن شاء الله تعالى قال أبو عبد الله يتي ونعت الله المؤمنين الله يا سيف وانتما في إيمانه fi awwal suratul baqara a farkon suratul baqara ya ce alif lam mim zalika alkitabu la rayba fi hudan lil muttaqin sai ce alladhina yu'minuna bil ghaibi sai ta wa yuqimuna salata suna suna tsaye da sallah yake cewa falam yabda ba'da al Allah madaukakin sarki bai fara ba bayan imani da gaibi bi zikiri faridatin da ambatan kowace farilla a duniya qabla salati kabanin sallah kaga bayan ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi sai ce wa yuqimuna wannan yake nuna mana bayan imani da gaibi da Allah madaukakin sarki ya faɗa wanda ya kunshi imani da Allah da akwai wani abu wanda ya fi sallan muhimmanci da Allah madaukakin sarki ya ambace shi a nan wajen Allah madaukakin sarki bai ambace shi ba sannan za mu ga muguwar sifar da Allah ya ambaci dan adam da ita yace innal insana khuliqa halu'a an halitta dan adam yana da mugun kwadai idan masahu sharu jazu'a in sharri ya same ka yana da raki duk duniya sai kowa ya halin da yake amma wa idan masahu idan alheri ya same ya koyi kofa ya ci in ya bi kowa ya sani sai Allah ya fara istisna'i na farko sai ce illal musafina in kana so ka fita daga wannan sifar to sai ka yi kokari ka zamanto cikin masu sallah shi ya yasa yace allazina hum ala da'imu na wa'inda suke dawwama akan sallar su sannan ya ƙara maimaita ya yace wallazina hum ala salatihim yuhafizuna sannan haka Allah ya ƙara faɗa a suratul mu'min da ya yace qad aflaha almu'minuna sai yace allazina hum fi salatihim khashi'una wa'inda suke da khushu'i a sallah khushu'i shine zuciyarka ta halatto da Allah sannan kake sallar sannan ya zama to akwai natsuwa ta gangar jiki a lokacin da ake yin ainihin wasu sallah wannan shi shine kusuri shi yasa mu ga Allah bai daina magana a suratul mu'min ba sai dai da ya kara maimaita wallazina hum ala salatihim yuhafizuna sai yace ulaika humul warithuna wa'annan sune wa'anda za su gado me za su gada sai yace allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun a cikin suratul ma'arij haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce ula'ika fi jannatin mukramin ko mukram wa'annan suna cikin aljanna suna abin karramawa to shi yasa zamu ga cewa annabi Ibrahim da ya zo ya ajiye annabi Isma'il da mamashi daga cikin abin da ya ruka a farko farko cewa rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadi Allah ga iyali na nan na tafi na a wani wuri gairi fi zar'in inda baitul muharram Allah a wani waje wanda ko shuka babu a wajen ɗakin kamar alfarma Allah na tafi ne na basu rabbana zuki mu sarata Allah dan tsaye da sallah shi yasa da kuga cikin jerin addu'o'in da yayi alhamdulillah alladhi wahaba li alif kibar isma'ila wa ishaqa inna rabbi la sami'u du'a rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nughli wa ma yakhfa 'ala allahi mai shay'in fil ardi wa la fis sama' hal yadhi sidi qara mai mutaci abdu ja'alni muqima sai ce wa min zuriya Allah ka sanya ni in zama mai tsaye da sallah sannan zuriya ta Allah ka sa su su ma su zamanto ainihin wasu masu tsaye da sallah sannan za ku ga cewa annabi Musa da yana dawowa daga mikaki ko yana dawowa daga madiyana zai dawo Misira, bayan da Allah ya ce wa annabi Musa wa ana kasar suka ni na zaɓe ka wasu kami ilimayu haka saurari abin da nan muka wahayi da ce masa inna ni ana la ilaha illa ana fa ne yana ba shi ta bautar Allah shi kaɗai ka a haɗa shi da kuwa sai ta masa wa aƙin da salata da zikiri kuma ka tsaye da sallah saboda tunawa da ni in ji Allah subhanahu wata'ala sannan haka annabi Isa ran da ya zo duniya cikin maganganun da yake da cewa qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya sai ce wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya sanya ni ne albarka ne a duk inda nake wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya kun ga Allah ya yi min wasiya ya ce in yi sallah haka ya ce wa annabi Isma'il wa dhkur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya sai ce wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya yana umarta iyalinsa da jama'a su cewa su sallah haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ga wannan al'ummar ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa wa amru ahlaka bis salati ka umarci iyalanka ka umarci al'ummarka jama'aka da su sallah sannan wasu alaiha sai sun yi haƙuri wajen yin sallah to Allah ma ya taimaki mutane da yadda aka ba annabi sallar guda ɗari daga sallah ya tsaho da ita ba dinga sabbi ta ba har sai da ta koma biyar to da mutane sun shiga uku kuma amma aka dinga raddi har sai da suka koma haka yana daga cikin dalilan da yasa Allah ya ce zai ba musulmi shugabanci a sauran kasa ya ce allazina in makkannahum fil ardi in mun ba ku shugabanci a bayan kasa za ku yi amfani da damar shugabanci a kamar salata za ku sa a da sallah wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar shi yasa inda da gwamnatin musulunci da yan al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar duk kowace kasuwa kowace ma'aikata da an kira sallah to dole kowa ya bar abin da yake da sallah babu inda za ka je yanzu a doron duniyar nan ni dai a iya sani na wanda za ka ga ana kokarin kwatanta wannan in ba ka saudiya ba akwai guraren in da aka ce an kira sallah to ko atm ka je ka saka ba zai ka kuɗi ba sai an gama sallah wallahi hmm? tsunami ko kuma suna indonesia ko wannan nan ma na ga an sakin girgizar kasa a can allah ya kiyaye so yana daga cikin dalili a shi nan kana ganin ƙarfi sai ga ana sallah suna zanzara ido suna kallon masu sallah sau da sani taso tun suna yara har suka girma ba su saba da sallah ba allah maɗaukacin sarki ya tsari ya kuma kiyaye shi yasa za mu ga a daga cikin wasiyar da Luqman al-Hakim ya ma dan shi yace ya gune ya azumi salata wa amru bil ma'ruf ce masa ka da sallah ya faɗa masa wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da ya faranta masa rai kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah hadisi ya tabbata a Bukhari da Muslim da sunan Tirmidhi da Ibn Majah da Musnad na al-Imam Ahmad anas dan maliku yake cewa akiru nazaratin nazartuha ila rasulillahi yace ina tuna karshen ganin da nema annabi yace daga nan ban ƙara ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wannan ya faru yawmal ithnain ranar litinin yace lam yakhruj ilaina rasulullahi salatan kwana uku annabi bai fito gare mu ba fa kana abubakar radiyallahu anhu yusalli lana sai annabi ya sanya abubakar shi yake jagoranta al'umma ke musu sallah wa bainama na fi salati al wata rana musulmi suna cikin sallar asuba lam yafja'hum illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya zo musu kwatam on estate ba su ba tsammani kawai shi suka ga annabi ya fito kashe fasitra a aisha ta nabi ya buɗe labulan ɗakin na aisha Allah ya ƙara mata yadda ya ce fa nazara ilaihim wa hum annabi ya kalli sahabbai sun yi sahu sahu kalfar kalfa abubakar bayan sai na abubakar Allah ya ƙara mata yadda sufuf sahu shi yasa ba wai sahun sallah ba na yaƙi ma wanda suke yi Allah ya ce wa inna la yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus to mu yanzu akan matsalar sabu ɗaya in kace ke mutane sun yadda yake a rubuce wani zai tare na zuwa masallacin kun takura ma mutane kun cika zafin addini in an zo za ka ga ɗan yatsa da ɗan yatsa ake haɗa wajen sau kuma ba ɗan yatsa da ɗan yatsa ake haɗa ba duk diddige da jirgi ake ake haɗa miƙe kafa za ka yi ɗan uwa ta kalli alƙibla ga baki ɗinta ba ba kanta ne ta ake haka ba kamar yadda mutane mafi yawanci aka wani yanzu a ce mai ya miƙe ta ɗin nan haka wani ma ya zo ya jona tashi haka ya zama to alƙibla take kallo to tashin nan sai akwai wanda da wani ya matso nan ya matso nan sai ya matso da kafafun nashi ya haka da aka matsa sai dai an hada sama aka sai ya haka haka ina sai wayannan galibin su jahilai ne nan fararen fatan jahilcin da ke cikin su ya yi jahilcin da ke cikin al'umma shi sa sai da ko shi wani da ya ga farin mutum sai ya ganshi da gemu sai ɗauka mara yi sai je ya yi abu sai ɗauka addini ne sai yi dan da zaka ga mutum fa ya zo yaron goma kaba yana ta rusa kuka kana san da ni eh har shi ke a to shi addini ina ruwan shi ai kawai wanda ya karanta shi ya san shi sai sa shi ma ba hauke ne na cuci da ya gaji addini in zai tashi ya karanta addini ya tashi ba ruwan Allah inna akramakum inda Allah a cike ku قال أنس قال سيتي فلما وضع لنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم yace lokacin da fuska annaba ta bayyana gare mu yace ma nazarna manzaran kana a'jaba ilaina min wajhihi sallallahu alaihi wasallam yace ba mu taba ganin wani abin kallo a duniya ba mai kyau irin fuskar annabi hina wada alana lokacin da fuskar annabi ta bayyana da su ce ka annahu waraqatun mushafi ce fuskar annabi saboda tsabar hasken da take da shi za ka ɗauka fallan takarda ne yace fa tabassama rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam sai annabi murmushi da ya tanye da ya حين رآنا صفوفا لوكة ليجا النبي صحابي سمي سهو سهو سهو اللي يكي سوء أسلا domin in za a tara sallah annabi yadda yake gani ta gaba to yana gani ta ba da haka inda za ka lalata sahu a sallah yana kallon ka ba in an gama je ba. yadda yake gani ta gaba a sallah annabi yana gani ta ba wannan yana daga cikin khususiyarsa sannan a daidai lokacin da annabi ya rashin lafiya a wannan yanayin ya kamata rashin lafiyar ya sa annabi muni amma lokacin rashin lafiyan karawa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a daidai wannan lokacin yake cewa fahamamna an naftatina min al-farhi sai muka himmatu saura kaɗan mu jarrabu mu fitilu da farin ciki bi ru'yatin nabi sallallahu alaihi wa sallama saboda ganin annabi fa ashara ilayna an-nabi bi yadihi an atimmu salatakum annabi ya musu ishara da hannunsa yake ku cika sallar. wa nakasa abubakar radiyallahu anhu ala atibai shi kuma abubakar yana ganin annabi ya lanko sai ya ja baya wa zanna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuridu an da lin Ya yi tsammanin cewa annabi zai fito ne ya jagoranci mutane fa ashara ilayhi sai annabi ya masa ishara ce an kama anta kaza inda kake ka ci gaba da wa mutane limanci ثم أركى رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر بينه وبيننا sannan annabi sai ya saki labule tsakanin shi da mu yace wasu wafi min akhir zalika yau to ranan asuba da ake wannan a wannan munin da washe gari ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah kun ga lahaza ta ƙarshe ganin da ya wasu abbai na ƙarshe shi ne abin da ya faranta masa ya ga suna sallah sallah sahu sahu shi yasa sai da na umar yake cewa duk mutumin da tsara sallah ya zamanto abu ne mai muhimmanci a wurin, to tsara dukkan al'amura na addini zai zamanto yana da sauƙi a wurin shi ya ce dukkan wanda ka ga sallah ta wulakanta a idon shi da komai na addini ma zai wulakanta a gaban shi Allah ya kiyaye akwai wanda za ka ga aiki yana musu yawa ofis sai je da malam ta san boko ta ya baka da kan addini matsala sai tafi da jiyari sai rubuta a tsotso rana kaza ga watan kaza ne sallah sai wata rana yana gida ne kuma sai ya dauko sannan ke zai rama sallolin da ya kana bai ba a ranar kaza ka sha kaza ga watan kaza ya rubuta hukumi kuma sun mai yawa a san wajen aiki ba lokacin da zai sallah Allah madaukakin sarki ya tsare mu shi yasa za mu ga hatta lokacin da aka burma masallin na Umar wuka a masallaci ga shi ya fadi lokacin da abu da ya yunkura zai fita daga masallaci wannan ya tare shi wannan ya tare shi ya soki mutum goma sha wani abu da wuka da sai na umar ya faɗi ba a fasa sallah ba kawar da shi aka yi ka abdulrahman bin auf ya shiga gaba aka ci gaba da sallah kaga in yanzu ne wannan matsalar ta faru a ƙara ta sallah a gida sanda ake wannan aka sauki sama da mutum goma a cikin masallaci na wajen masallacin ba su ma san me ke faruwa kawai su dai suna jiyo saukin liman a farko amma daga baya sun daina ji amma me ya faru me ya faru ban sani ba kuma sai da aka yi sallah kaga mu ne yanzu wala ba sai dai Allah ya kiyaye ba wani ma ba ma fa a ranar ba sallar da ya dinga kafa kafa kenan inda zo masallaci yadda ka san ba zai tafi lahira ba Allah ya tafi to da haka shi yasa annabi yake was salatu nuru sallar nan da muke ganin ta haske shi. da haka ya zamanto sallah tana da fa'idoji da amfani masu yawa na farko sallah ita ce mafificiyar ibada ga baki ɗaya bayan tauhidi bayan kaɗai ta Allah da bauta mu shi kaɗai ta haɗa shi da kowa to addinin musulunci babu wani abu da ya kai muhimmanci sallah sannan abu na biyu annaha nurun fil qalbi wal jawari sallah haske ce a cikin gaɓoɓi da kuma ainihin wato zuciya shi yasa ka lura ka gani za ka ga cewa idan ka ɗauko musulmai guda biyu wannan ya damu yana sallah wannan bai sallah wala wannan sai kaga alaman hasken imani da tare da shi wannan babu sannan abu na uku annaha mahiyatul lil qataya was sayyi'at sallah tana kankare duk wani abu mara kyau Allah ya ce wa aqimus salata tarfayin nahari wa zulfan min al-layli sai innal hasanati yudhibna sayyi'ati miyagun ayyuka ayyuka masu kyau suna tafiyar da su sannan abu na hudu shine annaha rafi'atu daraja sallah tana daga darajar mutum gobe a kiyama sannan abu na biyar sallah sababul lil falahi sababi ne na samun babban rabu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa yace qad aflahal mu'minina ko qad aflahal mu'minuna sannan abu na shida annaha asbabun lin nasab sababi ne da isa musulmi su samu taimakon Allah idan sun damu da sallah suna kula da ita suna kiyawa ita sannan abu na bakwai annaha mahiyatun ko annaha munjiyatun min al wal munkarat idan mutum yana aikata miyagun ayyuka ya tsare sallah ya yi ta yadda annabi ya ce a yi ta kuma ya dan Allah ya gani ya ɗauki lokaci yana yi saboda Allah ya ce inna salata tanha anil fashai wal munkar in ka ga mutum yana yi to ka bincika za ka ta bangare biyu aka samu matsala na farko wajen ɗabbaka wa annabin a sallah sannan na biyu wajen halatto da Allah a cikin sallah to gwargwadon yadda kake kiyaye wannan to gwargwadon yadda sallah za ta dinga hana ka abu mara ta kyau gwargwadon yadda ka nisanci wannan a sallah gwargwadon ita ma yadda sallar za ta nisanci ka inda kwanan nan ba da ku bane muna tare wani limami ke bada labari ya ce akwai matashin da ya shigo masallaci suna sallah tare da shi ya sa earpiece a kunnen shi ya ce wala a shi daidai lokacin ana sallah kuma kiɗa ya ce kuma ana sallah sannan abu na takwas annaha igazatul lai shaytan sallah tana fusatar da shaytan sannan abu na tara sallah tana ainihin wato tafiyar da tsoro da ainihin wato abin da ya shafi ruwa sallah tana sa mutum ya tashi ba zai zama marowaci ba sannan tana tseratar da ma'abucinka daga wuta shi ne na goma sha ɗaya na goma sannan sallah ta takan buɗewa mutum asbabu na arziki su ba haushe kullum idan kai maganan arziki babu inda sai yake tafiya sai ga kuɗi Allah ya baka lafiya arziki sai ka je asibiti kwanan nan za ka gane cewa ita kanta lafiyar arziki ne yayin da wani yake da tarin kirin kuɗi za ka samu kuma kullum da wani ake da shi a yi nan da shi a yi nan da shi a yi nan da shi a yi nan da shi ga kai ta ɓangaren ka wannan arziki ne gare ka shi kuma duk da duniyar da ya sana ta wannan ɓangare Allah bai mai wannan arzikin ba mata ta kirki arziki abokin kirki arziki arzikin suna da yawa a rayuwa sannan kuma annabi ya faɗa yake cewa wasu sadakatu burhanu sadaka hujja ne malamai suka ce idan an ce wasu sadaka burhanu alburhanu huwa shi'a'ul ladhi yali wada ash-shams shine hasken da yake ainihin wato bayyana yake bibiyar ainihin wato fuskar rana yaro daga ciki hadisin abi musa yace anna ruhal mu'min takhruju min jasadihi ran mumini takan fita daga jikinsa laha burhan tana da burhan sai ce ka burhan shamsi kaman hasken rana wa mun musulmi da hujjatul qati'atu burhan yadda kaga idan gari ya fito rana ta fito akwai mutumin da ya mutunta to shi yasa idan ka kawo dalili a addini dalilin da babu wanda ita ya tunkuɗe shi to shi ake ce masa ainihin wato burhana liwuduhi dilalatiha ala ma dallat alayhi yadda rana in ta fito baro baro take kowa yana kallon ta to haka hujja take wani lokaci akwai hujjar da zaka kafa ba wanda yake ture ta Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani ya ce usluk yadaka fi jaybika takhruju bayda min ghairi su'in yana magana da annabi Musa wadmum ilayka janahaka min adh-dhahabi sai ce fa zalika burhana min rabbika saboda abinda annabi Musa ya zo da shi daga gurin Allah na aya da yan sihiri da fir'auna babu wanda yake tun kuɗi abin da ya zo da shi daga gurin Allah shi yasa da aka zo aka yi muqabala waye ya wulakanta su suka wulakanta sannan Allah ya ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina an kira annabi Allah ya ce burhanun hujja ya zo muku saboda abinda annabi ya zo da shi daga gurin Allah har duniya ta tashi ba za a yi tun kuɗi da rilan shi ba sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa a munasabar annabi Yusuf ya ce wal alhammat bihi wa amma biha laula an ra'a burhana rabbi dan haka la ru'yati burhana rabbihi ma hamma biha sannan Allah ya ce man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihu kafirun sannan Allah madaukakin sarki yake wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara yahuda sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai bai yahudi ko kirista Allah ya ce tilka amani wannan gurata guratan ku amma kun hatu burhanaku in kuntum sadiqin in kun isa ku kawo hujjar da ba wanda yake son ku da inda da sannan Allah ta'ala yake cewa amittakhadhu min dunihi alaha yace kul hatu burhanakum hadha dhikru man ma'iya وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم مؤرنون سنة الله يفاكس عمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين سنة يسوى ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا آتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يبتغونه to haka anan wani sai annabi yace was sadaqatu burhan malamai suka ce idan an ce sadaka burhan ita ce abin da ke nuna iri-iri na dalili kamar hasken rana ba za a yi shi ma da fa kazalika sadaqatu burhanan ala sihhatil iman haka sadaka dalili ne akan ingancin imanin mutum wa tibul biha alamatun ala wujudi halawatil imani wa tamtihi wannan ka ɗauki dukiyarka ka bayar da ita akan daɗin rai to alama ne akan ka samu imani mai zaƙi da kuma abin da ake kwaɗayi na imani domin ba ka gane mutane sai idan matsalar ibada kuɗi ta taso nan ne shi yasa da Allah ya tashi wajen fada wacce ne cewa inna Allah tara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna sai ibada kuɗi ta taso shi yasa wani wajen Allah sai ce falakata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba me yasa ba za ku kusanci al aqaba ba asalin al aqaba shine dutsen da yake da mugun wahala kawa da yake wa ma adraka mal aqaba sai ce fakku ba? yan tabayi a wancan lokacin idan za a yan tabayi dole sai da kuɗi za a yanta su sannan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wato innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura sai ce ainin yushrabu biha ibadullah yufakkiruna tafjira yuquna bin nadr wa yakhafuna yawman kana sharruhu sai ce wa yutimuna Sa'ama. za su ciyar da abinci Ka gama za su ciyar da abinci ba sai da kuɗi ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira sannan haka Allah ya ce laysal birra ba shi kaɗai ba ne aikin ɗa'a ga Allah an tuwallo wujuhakum kowa ya dauka da ya shigo masallaci ya yi sallah shi kenan ya riga ya kai makura wajen aikin da'a ga Allah yake ina walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin wannan din yana cikin birru abu na shida sai Allah ya ce wa atal mala ka dauki kudin ka ka bayar da shi ala hubbihi kana son kudin wannan yana daga cikin aiki na albirru in ji Allah subhanahu wa ta'ala to da haka wannan gaba ta sadaka gaba ce da take da muhimmanci sannan yana daga cikin abubuwa guda goma da ibn al-qayyim ya kawo idan kana so Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ka daga sharrin masu sharri idan an maka sihiri Allah ya mai da shi kan wanda ya shi, in an nufe ka da sharri ya koma kan wanda ya shi to ka yawaita yin sadaka mutane suna ba sa ba wannan abin muhimmanci idan yanzu wani ya shiga matsala kai ka fitar da shi a kusan da za ka shiga matsala ba sai ka roƙi Allah ya fitar da kai ba Allah ya fitar da kai shi yasa matsalar take da muhimmanci da cikin gaske to malamai sun yi magana akan menene sadaka fiye da afiyatu shine ka ɗauki abu ka bayar yabda biha al-masubata min Allah kana neman lada a wajen Allah Al'imamin imam ar-ragib al yake cewa ma da al-insan abinda ɗan adam yake fitarwa min malihi na dukiyarsa ala wajen qurbati akan wajh akan fuska na neman kusanci da Allah idan ka ɗauki kuɗin ka ka ba wani amma wani dalili ne ya ka bashi ba dan neman kusanci da Allah ba babu yadda za ka samu lada a gurin Allah ka zakati kamar zakka ana fitar da ita ne a bayar dan a nemi kusanci a wajen Allah amma in akwai gwamnatin musulunci in ka bayarwa to ba ruwan cewa wai sai ka yarda a za a fitar da in kuma ka ba mutane wahala sai a raba dukiyar biyu a ɗauki rabi a ban rabi gobe ka kiyaye idan haƙƙin mutane ne da haka yana da kyau a gane kullum muna faɗa cewa abubuwa ne guda biyu akwai hukukun da suka shafi mutane sannan akwai hukukun da suka shafi wa Allah subhanahu wa ta'ala yanzu walakin nan birna man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wannan hakkin Allah ne amma wa atal mala ka dauki kuɗi ka bayar da shi ala hubbihi kana san kuɗin sannan Allah ya faɗi dangogin da za a ba yace zawul qurba dan uwanku na kusa wal yatama akwai marayu wal masakin akwai miskine wa ibn sabil ko da matafi wa sa'ilina da wanda zai shiga matsala ya zai tambaya duk waɗannan za a ɗauka a basu to wani zai rike wancan amma hakkin mutane ko oho ba abin da ya dame shi to haka sadaka in kana yin ta alama ne cewa kana da ainihin wato imani ana nuna lokaci yayi sai yake ce lakin na sadaka sai da ita sadaka fil asli tuqalu lil mutatawwi ana faɗa lil mutatawwi abin da abinda ake yin tatawwi da shi wa zakka lil wajib akan faɗi zakka akan abin da yake wajibi wani lokaci galibin istirahatu na ƙur'ani, in yi amfani da sadaka to abin da yake na nafila ne sai guraren da ba su jiwa kamar inna masadaqatu lil fuqara kaga an bata sadaka amma da ake ne amma galibi an fi amfani da kalmar zakka da sunan zakka abu zurda yana cewa la yaf'alu zalika illa mu'min ba wanda zai iya ɗaukar kuɗinsa yana bayarwa ta hanyar ciyar da addini ko taimakon mutane sai mumin. Wasababu sababu hada annal mala tuhibbuhu an-nufus saboda sababin wannan dukiya dan adam yana son kuɗi Allah yake wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kuna son dukiya inna al-insana li rabbih lakanut wa innahu ala dhalika la shahid ya dan adam yana son ainihin ala akan son kuɗi la Allah ya ce dan adam ko yana da tsanantawa a wannan wajen wata bakhalu bi da haka rai tana son kuɗi kuma tana ruwa da shi fa idza sahat bi ikhradihi lillahi azza wa jalla in ka ga yadda ɗan adam yake son kuɗi amma yayi sauki ga mutum fitar da kuɗin yayi aikin Allah dalla zalika ala sihhati imanihi billahi to wannan yana nuni akan ingancin imanin sa da ya faɗa yayi da Allah sannan wa wa'adihi wa wa'idihi da kuma abinda Allah maɗaukacin sarki yayi na alwa'adu alwa'adu Allah ya yi alƙawari cewa duk wanda ya ciyar da kuɗi a lokacin da zai saka alwa'idu Allah ya ƙyace duk wanda ya rike kuɗi ya yin aikin addini da aikin al'umma a lokacin da ya haɗu da sakamako shi ya sa za ka ga kamar yadda bayani zai zo daga in ka tara kuɗi kake aikin addini tun daga ran da za ka zaka bar za ka fara da nasan Allah ya yi ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar ku bayar da abin da muka azarta ku da shi yace saboda mun ga tun gabanin an yi a ce min la bai'un fi wala kullatu min qabl an yi a ce min la eh tun gabanin wani wuni ya zo da aka sai yake cewa ya ayyuhal na amanu anfiqu mimma razaqnakum ko anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum kuma maut ku ciyar da abinda muka azarta ko da shi kafin mutuwa ta zo matsayin a wannan lokacin ne fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib mutum zai ce ina ma a masadan jinkiri wani lokaci na da ba asabdaqa a lokacin ya yadda zai yi sadaka sannan wa akun min salihin zai kasance daga cikin mutanen kirki kenan a ce sanda ka rike kuɗin ka ki fitar da haƙƙin Allah ka ki taimakon mutane baka daga cikin mutane fa asaddaqa gagaran mutuwa tun daga nan mutum zai fara da rasani wa kun min salihin Allah zai ce ina lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha ba wata rai da Allah zai mata jinkiri in dai ajalin ya riga ya riga shikenan lokaci ya riga ya kare to saboda yanayi na lokaci dan faɗi wasu abubuwa sai in tsaya a kansu idan mun zo wannan gaba ta sadaqatu eh burhanu to yana da muhimmanci kwaran gaske gaske na farko idan al'umma ta tsayi wajen yin sadaka da dukiyarta to akan samu al'imanu imanin mutane kan jaru na biyu cire kuɗi a aikin addini yakan sa mutane koyi ikhlasi yin abdan Allah sannan na uku yana gadarwa da mutane ta tsawa jin tsoron Allah na hudu yana sa musuluncin mutane ya inganci ya kyau na biyar yana gadarwa da mutane al-yaqinu tabbas akan duk abin da za su sannan na shida ciyar yadda dukiya yana koyawa mutane su zama masu amana na bakwai akwai albiru aikin da'a ga Allah aikin alheri sannan alwafa yana koyawa mutane cika abu cika alƙawari sannan al-istiqama yana sa mutane su samu tsayuwa akan tabarkin Allah sannan at-tumanina natsuwa a cikin rai idan mutum yana taimakon al'umma yana taimakon addini sannan iqamatu shahada tsaye da shaida sannan yana sa mutane su dinga fitar da zakka wacce ta shafi haƙƙin Allah idan mutane ba sa yin sadaka shi yana haifar da matsala na farko albukul ruwa wani ma daga nan zai tashi daga mataki na albukul ya kowa mataki na ashuku albakilu shi ne wanda shi zai hana wani amma shi zai amfana wani kuma ya wuce wannan matakin shi ba zai ci ba kuma ba zai bari wani ya ci ba kansa ma mugunta yake masa kansa akwai wannan al-ashbu sannan zai haifar da qati'atul rahim yanki zumunta sannan rashin sadaka cikin al'umma yana fatar da nuqranul jamil mutum duk wani abu wanda yake da kyau cikin al'umma da haka wannan abin da annabi ya faɗa cewa sadaqatu burhanu sadaka hujja ne dalili ne akan duk wanda yake kira kuɗi a aikin addini bai masa wahala to wannan alama ne na cewa imanin su ya inganta to idan kuma ana maganar sadaka kullum musamman ita al'ummar mu kowa kawai kallon yake da an yi magana sai ya fi duba ya fito waye ne kudi a fito su kaɗai za su ba haka ba ne Allah cewa li yin suko zo sa'ati mai kuɗi in an tashi taimakon addini ya bayar daidai kuɗinsa wa man qadara alaihi wanda aka kukunta arzikinsa shi ma kaɗan yake samun Allah ya ce fal yunfiq mimma atahullah shi ma ya bayar gurgudan abin da Allah ya bashi yanzu anan unguwa a ce akwai wani mai kuɗi a tashi alkiyama a buɗe aljanna idan an ce a zo a shiga jira za ka yi yanzu ya fara shiga ko ko kai ma ka shiga kai ka ce za ka shiga to ai ko in dai ba za ka jira ba to maganar sabiqu da Allah ke faɗa ai rigirgi to da mai kuɗin da wanda yake tsakiya da na ƙasa kowa ya rigirgi gurgudan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato hore masa shi yasa za mu ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka taho wajen annabi idan ana neman abin da za a yi wajen infaki ga addini idan ba su da shi wala akwai wanda barin gaban annabi suke suna ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا هكا ألا يجي وأعينهم تسيب من الدم حزنا ألا يجد ما يكون أقول إن idan maganar addini ta taso in ba su da abin da za su ɗauka su bayar barin gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke suna kuka yare-yare saboda damuwa babu abin da za su yi mu kuma yanzu ba haka ake da tun ana ma Allah yan uwa da dangi da makota ruwa to yanzu har Allah da annabi ma ruwa ake musu an yi an yi mutane su fito da kuɗi aikin addini ha antum da tud'auna ko tunfiqu fi sabilillahi faminkum man bakar. ana cewa mutane su fito da kuɗi aikin addini amma Allah yake ce a cikin ku akwai marumata da haka ya ce wa man yabkhal duk wanda ya ruwa to fa inna ma yabkhalu an nafsi ya makansa ruwa ne don musibar sai ta kare a kai wallahu al-ghani wa antum fuqara Allah mawalaci ne ku ne talaka dan ba wanda bai da bukata a wajen Allah yace wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kuka juya baya kana ji kana kallo Allah zai kawo ne gashi aikin addini sannan ba zai da majirin ka ba sannan Allah ya sace ta aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da annabinsa wa anfiqu ku ciyar mimma ja'alakum mustakhlifina fihi abin da kalifanci na saku a kan shi in kana da dukiya yanzu kai kalifa ne kan da ka tafi wani zai zo kanta ya tsaya shi yasa ba ka zuwa ne ta kabari a rufe ka ko da ita zaka tafi sai ce fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir sai ce wa malakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum tuminu bi rabbikum wa qad akhadha min taqakum in kuntum mu'minin bayan ya faɗi huwa zina yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله me yasa ba za ku ciyar da kuɗin ku dan addinin Allah ya daga ba sai ki walillahi mirasu samawati wal ard kas ku manta gadan sama da kasa ba na kowa bane na Allah subhanahu wa ta'ala ne dan haka wannan shine Allah ta'ala ya samu dace kamar yadda na faɗa wannan hadisin a hankali a hankali za a bi shi a ci gaba da sharhi yanzu mun yi darasi na biyu za mu yi darasi na uku sannan za mu yi darasi na hudu a cikinsa da izinin Allah kafin mu gama shi mu faɗa abin da ke ciki na fa'idoji Allah ta'ala ya samu dace ya kuma tsare mai tsare mana imanin mu abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh